littafin zafin hawaye na balkisu H. Muhammad, wato matar awal by force zage ta wallafa shi. Kuma na faɗa da farko muna fatan za a biyo musannu sannu a hankali domin jin irin saƙonnin da ya ƙunsa. To, balkisu H. Muhammad ta soma rubuta littafin zafin hawaye na kamar haka. Karfe goma na dare, wutar ɗin ya cika makil yadda aka ci mutuncin naira a gun zai tabbatar muku ba ƙananan ƙwari ne a gun ba babu abin da ake ji sai murya shahararren mawaƙi cikin waƙe uwar taro nasiba wacce ake wa laƙabi da nido tare da gwaninta suleiman wanda ya shirya mata fati wata rantsatsiyar mota ta yi fakin a raba gun Kyawun mota ce ta sanya jama'ar gun ke son ganin mamallakinta sai da aka kwashe kimanin mintuna biyar sannan wani haɗaɗɗen mutum daga cikin motar Hanset, manna a kunnensa sanye yake da shadda ƙarshen tsada an yi mata ɗinkin boda da wando iya gwiwa riga da wandon an yi musu aiki ba mai yawa ba gefen wandon adon tsage an yi wa tsagen adon wasu irin duwatsu masu kyan gaske kansa sanye da hula tashi kafa na ce takalmin kafarsa boot agogon da ke ɗaure a tsintsiyar hannun shi sai ɗaukar ido yake na gwal ne an yi masa duwatsun diamond ƙamshin turaren jikinsa ya cika harabar ai tuni mawaƙin ya sauya salon waƙarsa domin bambi ba bako ba ne a gunsa, ku kauce ku baiwa manya guri, manya gatan waɗansu waye ce da ku ba ku ba, mutanen birni naira ba ta magana a gunku sai dai dola. Cikin takun ƙaseta da nuna isa ya ƙarasa tsakiyar filin, ya zira hannu cikin aljihu. Rafar daloli ko ya ɗauko ya dinga zazzagawa mawaƙin ya koma ya zauna. mubarak wanda ake wa lakabi da ƙwaya ya fara isowa gare shi ya zauna manzali wanda ake wa lakabi da iceman ya rufa masa baya sai suleiman manir ya ƙaraso shi ma daga ƙarshe kamal danja ya iso mutanen binne sun gama haɗuwa mawaƙin ya shiga wasa waɗannan aminan juna waɗanda jama'a ke wa lakabi da mutanen binne lokacin da dare ya soma yin nisa suleiman ya ja nido suka shige wani ɗaki mubarak ko ƙwaya ya shaye tatil shi ma danja sahun manar ya bi ya samu bombe kan bai tashi daga inda yake ba taba yake ta maka yana kallon kowa ɗaiɗai in an yi abin dariya ya ɗan murmasa sai ya tsaya ruwa a kofi ya dan jika makoshi ya ajiye tare da jingina bayansa a allon kujera waɗansu mata ne ke ta faman shawagi ko za su yi sa'a ya taya aminiyar kirjin biki birot da kasa jurewa da ƙarasa inda yake ta zauna kujerar da ke kusa da tasa ta zauna tana yi masa sannu ya ɗauke kai tamkar ganta duk barikancinsa bai kaunar macen da ke bayyanar da tsiraici yanzu zai ji ya tsane ta cikin halin koyin kula ya sake ɗaukar ruwa ya sha yana direwa biro ta ɗauka sai ta saita daidai inda ya sa bakinsa ta ɗora nata baki agu cikin salon yaudara tana firirita da aji kofin cikin kallonsa sharaf ya kai hannu cikin takaici ya ɗauki kofin ya gwatsa mata sauran ruwan ciki a fuska ya miƙe ya nufi motar shi ya shige iceman ya ƙara sagunsa da sauri Bambi kaga karfe nawa kuwa eh, ɗaya da wani abu fa na dare me yasa ba za ka kwana ba a'a ba na sa ran da ya ɓaci ya zai gane baka kwana a gida ba alhalin ba a gidan yake ba eh alkawari na ɗaukan masa ba zan dinga kwana a ko'ina ba to sanin kafiyarsa ce ta sa shi bai wahalar da kansa ba ya bar shi Nido ce ke ta faɗa kurin kin janyo mana asara na gaya miki halin bombi, wallahi in za ki yawo tsirara ba zai kalle ki ba ba daidai yake da sauran maza ba. Ribot ta ce, hmm, da sanu zan cire shi daga kan aƙidar tasa. Nido ta yi tsaki ta bata ago. To injiniya abuwa tsohon ma'aikacin gwamnati ne, a wancan zamanin yana da rufin asirinsa daidai misali don ya fi ƙarfin komai. Yana da 'ya'ya biyar, Mohsin, Zaid, Mohsina, Halisa da Rahama. shi ne ɗansa na fari, tun yana yaro aka gano irin bai wadda yake da ita. Lokacin da ya fara zuwa makaranta, ƙoƙarinsa ya sa ya shahara. tun a lokacin ake fita da shi gasar muhawara wato debate yadda ya zamo gagaraba daune sa gwamnati ta ɗauki nauyin karatunsa kammala secondary school ɗinsa gwamnati ta tura shi ƙasar ingila don yin jami'a sa a can tun kan ya gama karatun yakan takura kansa don ya faranta wa ƙaninsa zaid wanda yake jin shi tamkar ransa kasancewa su biyu ne kurin uwarsu ta haifa mahaifiyar tara rasu ne a gun haihuwar shi zaid ɗin to kusan duk wani reno da uwa ke wa ɗanta muhsin ne wa zaid ba shi abinci yi masa wanka har ma da goyo muhsin ne don haka shakuwarsu ta shahara in kana son ganin ɓacin ran muhsin to ka hantari zaid in ko kada ke shi sai inda ƙarfinsa ya ƙare injiniya awal ya ɗabi shekaru masu dama kan ya auri amina wacce yanzu ta haifa masa sauran yaran lokacin da Mosin ya gama haɗa karatunsa gwamnati ta ɗauke shi aiki tun a lokacin ya soma shahara haka zai siyo tsadaddun kaya ya aiko wa zaid da shi yakan shekara bai zo gida ba to a kwana a tashi nan da nan Mosin ya zama mai arzikin gaske ya aiko da makudan kuɗi aka ƙera wa mahaifinsa gida duk abin more rayuwa ya zuba har in kaga gidan sai ka rantse gidan wani gwamna ne. Nan da nan injiniya awwal suna a gari ya kuma ci gaba da aiko da kuɗi ana taimakon matasa. Injiniya awwal ne ya ba shi shawarar cewa me zai hana ya gina kamfani. Haka kuwa aka yi, cikin shekara ɗaya komai ya kammala aka dinga ɗiban ma'aikata, sai dai duk da haka bai fasa taimako ba. Zaka duk shekara sai ya fitar yakan biya wa mutane da dama su sauke farali. Bambi shi ne ke tafiyar da kamfanin, bayan shi ma ya gama haɗa karatunsa lokacin kafin Muhsin ya yi tunanin gina kamfani Bambi ya riga ya fara aiki a gidan Nepa. kan ya samu aikin da yake bukata to lokacin da Muhsin ya gama gina kamfani ya nemi da yaban Nepa, Bambi ya ki amincewa da hakan ya san halin kafiyarsa. don haka ya kyale shi da cewar aikin NEPA ba zai hana shi kula da kamfani ba to za mu iya cewa duk wani halin kirki na Mohsin Bombi ya ninka shi mutum ne shi mai son alheri don haka jama'a ke matukar ƙaunarsa in ya yi maka wata kyautar sai ka yi zaton wata ƙwaya ya sha don haka jama'a ke zargin wai ko hodar iblis yake sha wasu su ce a'a ganye yake sha e babu abin da ba a gaya masa ba Son barikinsa ya sanya jama'a ke masa kallon haka. Bambi na da son holewa, zai ɗauki wanka ya tafi ya zauna kawai yana kallon yadda jama'a ke shagalar su, amma bai shan komai. Abin da yasa ake ƙara zargin yana shaye-shaye shine rashin tsoronsa. Ba shi da tsoro. Duk girmanka in ka shiga gonarsa zai keta ka. Don haka jama'a ke shayensa. sun haɗu da suleiman da mubarak da kamal a wurin shakatawa ‘ya'yan masu kuɗi ne na gaske sai mun zali iceman da suka haɗu a kamfaninsu yana ɗaya daga cikin samarin da aka ɗiba ɗan talakawa ne na gaske amma ya san mutunci don haka bambi ke matuƙar ƙaunarsa ya fifita shi fiye da kowa shi ma nefan ya fara aiki har yanzu bai yada aikin ba. ta dalilin bombi ya mallaki abubuwa da dama kusan dukkaninsu suna tu'ammali da kayan maye banda bombi biyu daga cikinsu suna da mata suleiman da mubarak suleiman na da ɗa ɗaya namiji shi kuma mubarak bai daɗe da auren ba shi kuma uban gayyar muhsin yana da mata ɗaya aisha shekaru hudu kenan da yin auren sai dai bai samu haihuwa ba sai bari da take faman yi likitoci sun yi bincike akan abin da ke janyo matsalar sun rasa wacce matsalar ta saka abokan arziki na faman bashi shawarar ya ƙara aure fir yakan ce komai lokaci ne aisha kanwa ce ga momi amina matar babansu kenan ubansu ɗaya ba ta da ra'ayin zaman turai sai dai duk lokacin take da ra'ayi takan kai wa Hussein ziyara akwai shakuwa mai tsanani tsakaninta da bombi tana zaune da shi tsakani da allah tana jin sha'aranta ta tamkar ɗan uwanta na jini babu abin da yake iya ɓoye mata momi amina na matukar jan haushin hakan tun tana ɓoyewa har ta sa ido wannan kenan ke sha ce wa wuya so kuwa wallahi in baki miƙe tsaye ba ina tabbatar miki da cewar haka zaki tashi hotiho ki bar jin cewa yana lasa miki zuma a baki da cewar ba shi da ra'ayin mata biyu yaudara ce kawai irin ta ɗa namiji babu namijin da bai da sha'awar ganin ya dira gudan jinin shi na tabbata wuyarta ya dawo za a makala masa wata yana auren ki. ya bushe sha sha sha kike so na yi eh samu zaki ki raba shi da bombi ido waje ta sake dubanta momi kanansa ne fa ha ba kan me zan yi haka sai kin raba su zaki fahimci abin nake nufi yanzu zan tambaye ki abin da yake masa yana yi miki baya yi miki baya wa babansa yana can yana musu bauta yadda bombi ke cin arzikin muhusin muhusin kansa bai ci haka ba ga shi nan yanzu na ji kishin kishin ya saya wa abokan shi gidaje shi ma yana tamfasa nashi yadda na ji ma wai har ma ya gama shirin tarewa yake yi na san ba komai ne ya sa shi daga hankali da barin cikin gida ba sai don neman ɓata 'ya'yan jama'a Mumi ke haƙuri ni kan ba zan iya ba muddin na kawo kushen bombi ga yayansa zai sa ni a bakin littafi zai tsane ni tsana mafi muni. sai momi amina ta miƙe tsaye tana huce kada ki sa na ɗora ayar tambaya a kanki kin ji ku kamar yaya e gaba za ki ji ni zan wuce da miƙe jiki a sanyaye tattaka mata ta yi zuwa bakin motarta nasma nasma kina ina ki fito ta faɗa lokacin da ta faɗa sashen su nasma sai da ta dangana da ɗakin su a akan katifa ta hange ta kwance rike da littafi a hannu ke kan baka gajiya koyaushe cikin karatu da ajiye littafin cikin murmushi ya aka yi ne ta tambayi basma ana can unguwa ta ɗinke ana rigima da 'yan nepa da su anas ni ji nake ma wani abun ne wannan ai ba bakon abu ba ne ni kan babu inda za ni kaina ne ke yi min ciwo dama sai da husna ta ce gwale ne zaki sai ki ta zama ta miƙe ta yi waje a can ƙofar gida rigima ta yi tsamari 'yan babban gida sun raunata ɗaya daga cikin jami'an hukumar wuta ta ƙasa nefa tare da jiga ta sauran da ƙyar suka sha to faruwa wannan abun ya sanya jama'ar unguwa babu wanda ya iya zaman shan iska a waje saboda sun kwana da sanin abin da zai iya biyu baya ko ina ka gilma shiru kake ji sai dai ka dinga jin hira sama-sama ta cikin gida sai dai ga mamakin su hadiri gari ya waye babu wani abu da ya biyo baya haka yasa jama'ar unguwa suka fara sakin jiki wato ni na zama da cijon banza ko wani abu mara kyau a gidana ake aikata shi sai ka ce akan mu aka fara haihuwa eh hamza kada fa ku bari na yi muku baki ku da yaranku a kullum ta Allah addu'a ta akan yaranku ne muradi na su natsu kamar kowane ɗa amma al'amarin tamkar tiri duk inda ka duba cikin unguwan nan ba za ka taɓa ji an yabi gidan nan ba sai dai al'ance shi irin ku ne ke ɓata wa sauran 'yan gargajiya suna kuke sawa ake wa duk wani ɗan gargajiya kallon jahili mara ilimi wanda bai san mecece rayuwa ba kaka ana son ne kurin a dinga haɗa ka da yaranmu ya za a ce duk wani abu da ya faru cikin unguwa sai a laƙaba wa yaranmu alhalin ba su san hawa ba. Hamza ba ka taɓa ganin laifin yaranku, ina ji muku gaba, ina ji muku gaba, ihe. Kawo Yusuf ya ce, Kaka ka yi haƙuri za mu tsawatan musu. Kaka bai sake cewa komai ba sai ya bar gun. To, duk yaran gidan fitinannu ne na azo a gani, san ba su da tsoro, ba su san haƙƙin makautaka ba, a kullum jama'ar unguwa ko kawa suke yi da irin halin rashin kirki da suke nuna wa yaransu. Suna da matuƙar son junansu, ba kuma su da wani cikakken ilimi. Nasma ita ce ke son kama hanyar hakan, ita ce ruhin gidan. Suna ji da alfahari da ita, saboda yarinya ce mai shiga rai. duk cikinsu ita ta zamo raguwa tana da ɗan karen tsoro tana da kunya kyakkyawa ce fiye da yadda kake tunani yaran gidan na da kulawa akan 'ya'yansu mata muradin su kada wani abun tare ya faru da su don haka suke taka tsantsan da su suke kula da duk wani lamuransu musamman bazma da nazma da kuma husna halinsu ɗaya na rawa kai sai dai abu ɗaya ne ya bambanta tsakaninsu duk tsagerancin nasma akwai ta da riƙon addini haka kuma nasman ita ce mara hayaniya ta fita daban a gidan kai ka ce ba 'yar gidan ba ce saboda sanyinta to cizge-cizgen da iceman ke yi ne ya sa ɗan rahoton dakatawa yana yi masa sannu bambi ya matso gabansa ya rage tsayin shi yana shafa kansa idanunan nashi sun yi jajir tsananin tausayin Aisman ya sanya yana jin tamkar ya dawo da ciwon jikinsa ɗan sandan da ke tsaye a kusa da bombi ya dafa kafaɗarsa kamar komai a hannunmu za mu shiga unguwar kan mai uwa da wabi za mu yi tunda bincike ya nuna har da 'yan unguwa aka yi wannan abu ehe ku ƙara ba su lokaci har zuwa sanda za su yi tunanin cewar sun ci bulustukun a nan ne za mu afka musu ya sa hannu cikin aljihu ya ɗebo kuɗi ya miƙa wa ɗan sandan shirye nake da in dawo cikin nefan sosai saboda irin waɗannan tsagerun babban gida gida ne mai da ɗanɗan tarihi gida ne da ya tara dubban jama'a wanda duka suka fito ta tsatso guda gida ne wanda ya zamo gagara dau a cikin unguwar da makotansa gida ne da duk unguwannin da ke kewaye da su ke Allah wadai da su saboda tantirancin yaran cikin gidan gida ne wanda in ka taɓa yaro ɗaya ƙwansu da ƙwarƙwatarsu sai sun fito ɗaukar fansa don haka yaran gidan ke cin karansu babu baka akwai su da tsanani a kan yaransu mata ‘ya'yansu mata sun fi komai muhimmanci a gare su duk da ƙananan rigingimun cikin gida da ake yi haka bai sa sun yi biris da rayuwar wata a ciki ba. Ko da yake ɓangaren yara ba su da matsala, suna matuƙar ƙaunar junansu tunaninsu na ba su cewar iskanci a gun namiji ado ne don haka suke tsula tsiyarsu haka ya yasa hankalinsu ya fi karkata ga matan suna ganin cewar in wani abu ya faru da su abokan hamayyarsu 'yan cikin unguwar za su yi farin ciki matuƙa wannan tsatsauran ra'ayin duk 'yan unguwa da na nesa sun san babban gida akan wannan aƙidar sai abu na biyu da suka ɗauka kamar ibada shine auren gida duk bala'in mutum ba zai auro masu bare ba duk bayan shekara hudu sukan zaɓa wa yaransu mazaje a cikin gidan ko su tsallaka wani gidan da suke da dangantaka ta jini da su bilkisu ita ce mace ta farko kuma ta ƙarshe da aka taɓa aurowa bare a gidan wadda take mata gatan autan kaka Tsantsan amincin da ke tsakanin kaka da mahaifin Bilkisu ne ya sa kaka amincewa da auren. Ko da yake za mu iya cewa tsananin son da kaka kewa a wutan nasa ne ya sa shi amincewa da zaɓinsa, amincewa da ya sanya samuwar baraka a cikin gidan har kawo yanzu da suka hayayyafa.